Tambaya: A. How old are you? B. ka nawa? Amsa: A. I'm 25 years old. B. ta Shekarata 25. Hello everyone, welcome to Jahun English Academy. My name is Sania Kubu and questions and answer sessions will continue. Barka Maraba da zuwa sashen koyon Turanci na Jahun English Academy sunana Sani Yakubu. Wannan darasin tambayoyi da amsoshi zai dora. Don't forget to like this video and subscribe this YouTube channel if today is your first visit. Kada ku manta ku yi like ɗin wannan bidiyon sannan ku yi mana subscribe idan yau shine farkon ziyartar ku wannan tasha. Question A how many eggs are in there? E. How many eggs are in there? B. Ƙwayaye e ne a B. Ƙwayaye e ne a cikin can? Amsa E. There are eight eggs. E. There are 8x. b koyaye guda takwas ne b koyaye guda takwas ne tambaya a how much rice is there a how much rice is there b adadin shinkafa nawa yake a can b adadin shinkafa nawa ne a can? Amsa E. There is one bag of rice. E. There is one bag of rice. B. Akwai buhu ɗaya na shinkafa. B. Akwai buhu ɗaya na shinkafa. Tambaya E. What time does the movie start? A. What time does the movie start? B. Wane lokaci fim ɗin ya fara? B. Wane lokaci fim ɗin ya fara ko kuma aka fara kallon fim ɗin? Amsa A. It starts at 8 o'clock. A. It starts at 8 o'clock. B. Ya fara ƙarfe takwas ko an fara kallon ƙarfe takwas. B. Ya fara ƙarfe takwas. Tambaya A. Do you speak English? A. Do you speak English? B. Ko kana jin Turanci? B. Ko kana jin Turanci? Answer. A. No, I don't speak English. A. No, I don't speak English. B. A'a, bana jin Turanci. B. A'a, ba na jin Turanci. Tambaya A. Have you been to Jigawa? A. Have you been to Jigawa? B. Ka taɓa zuwa Jigawa? B. Ka taɓa zuwa Jigawa? Amsa A. Yes. I have been to Jigawa. A. Yes, I have been to Jigawa. B. A. Not taɓa zuwa Jigawa. B. E. Not taɓa zuwa Jigawa. Tambaya. A. How hot is it? A. How hot is it? B. yaya zafinta yake b yaya zafinta yake amsa a it isn't that much a it isn't that much b babu wani zafi da yawa b babu wani zafi da yawa tambaya a How do you like your tea? A. How do you like your tea? B. Yaya kake son ka. B. Yaya kake son ka. Amsa A. The stronger, the better. A. The stronger, the better. B. Iya kaurinsa, iya daɗinsa. B. Iya kaurinsa, iya daɗinsa. Tambaya. A. E, can I help you carry those? A. E, can I help you carry those? B. Ko zan iya taimaka maka na ɗauka ma waɗancan? B. ko zan iya taimaka maka na ɗauka ma waɗancan? Amsa Yes, please. Yes, please. B. E don Allah. B. E don Allah. Tambaya. a Is that your car? E. Is that your car? B. Waccan motarka ce? B. Waccan motarka ce? Amsa. Yes, it is my car. A. Yes, it is my car. B. A. Mota ta ce. B. A. Mota ta ce, Question A. Shall I open the window? A. Shall I open the window? B. Ko zan iya buɗe tagar? B. Ko zan iya buɗe tagar? Amsa. Sa. A. Good idea. It is too hot in here. A. E, good idea. It is too hot in here. B. Dabara mai kyau. Akwai zafi a ciki sosai. B. Dabara mai kyau. Akwai zafi a cikin nan sosai. Tambaya A. E, What is the weather like today? A. What is the weather like today? B. Yaya yanayin garin yake yau? B. Yau yaya yanayin garin yake? Amsa A. It is cloudy. A. It is cloudy. B akwai hadiri. B akwai hadiri. The end. Please, if you like this video, don't forget to subscribe for more videos like this. Idan kuna son irin waɗannan bidiyon, kada ku manta ku yi mana subscribe domin ci gaba da samun waɗansu bidiyoyi. sannan ku danna ɗaya daga cikin waɗannan bidiyoyin guda biyu da kuke gani a kan sikirim ɗinku su ma za su taimaka muku domin inganta yadda kuke magana da turanci see you next time in the next class bye for now